yanzu na tare da sanata muhammad alundume dan majalisar ta mai wakiltar mazaɓar kudancin borno ranka daɗe a jiya aka mika wasu mata 82 ga shugaba mamadu kuma ga fadar shugaba mamadu buhari yan matan garin cibok wannan gari na cibok na ƙarƙashin mazaɓar ka ne ya kuke ganin wannan lamari ne batun ceto ko kuma yanto wannan mata da kuma aka mika su ga gwamnatin tarayya alhamdulillah godiya muke wa ga allah da kuma gwamnatin president muhammad buhari da jami'an tsaro da gwamnatin jihar borno da sauran jama'a mu duka da kuma musamman gwamnatin kasan switzerland da international red cross da kuma yawancin mutane da suke aikin ngo da suke nan da duk wanda dai suka suna da hannu a cikin samun nasarar ceto yan matan nan biyu muna godiya kuma muna fatan cewa saura wanda suka rage ma muna fatan allah zai dawo mana da su lafiya wannan shine abun da iyayen suke ta fata suna ta addu'a muna ta addu'a duka shekara uku yau to lokacin da allah ya kaddara shi ya fi alhamdulillah mun same su yanzu dai sauran ne muke ta kuma addu'a Allah ya kawo su kuma muna yabawa gwamnatin nan kuma muna godewa gwamnatin da duk wayanda suke dai da hannu a cikin samun wannan nasaran. Haka dai mutane za su yi mamakin ganin cewa an ceto waɗannan mata kusan 82 kuma kamar hannun kasashen waje ne a cikin wannan abin. Kai ya kake kallon wannan lamarin? Eh to dama wannan ba sabon abu bane in ana samun matsala kamar irin haka a kasashe daban-daban ma yawancin kasa ba wanda take cikin yakin ko kuma take cikin rigingimun bane take sa hannu ko kuma ake saurarawa tunda yan kasa ne kamar yaki ne a cikin kasa irin wanda muke fama da shi yan wato insurgents nan yan Najeriya ne yawanci dama sai kasashen waje ne suke shiga tsakani don a samu daidaituwa kamar yadda aka samu dinnan babban abun damuwa shine nasara kuma alhamdulillah an samu nasara kuma ba yanzu ne aka fara irin wannan ba eh. don kada akwai kamar kwace-kwace da wasu ma suka yi ajiya cewa su abin da yake ba su tsoro shine yadda aka ce an mika wasu 'yan ta'adda mayakan boko haram an yi misayen su da waɗannan 'yan mata kai ya kake kallon lamarin eh to da farko ban san cikakken bayanin abin da ya tafi ba amma musanya da ake dinnan na kamar 'yan ta'adda ba sabon abu bane inda ya zamanto shine eh, eh, ya zamanto abun da option da akwai a lokacin a ah, ba yau ba ba so ɗaya ba ba so biyu ba ko kwanan nan ma america ta yi musayen kungiyoyin yan ta'adda wanda take rike da su a guantanamo don sojan eh, amerika da eh, suke garkuwa da shi a israel sun sha musayan wato fursunoni ko kuma yan ta'adda na palestine da yawa sun yi musanya da gawakin sojojin su ba wai wanda suke da rai ba to wannan din in ya zama dole ba yadda za a ce dama kuma yan najeriya ai yan najeriya da yawa mafi yawa sun furta a kan cewa amma musanyan za a yi gara a yi musanya a ceto yaran da kanana ba su san hawa ba ba su san soka din nan ba yanzu ganin cewa akwai sauran kusan ɗari da wani abu a hannun waɗannan mayaka menene fatar ku ne nan gaba game da waɗannan wanda har yanzu ba a samu an ceto su kuma an yanto su ba eh fatan mu shine tunda gwamnati ta yi yunkuri kuma ana gani a a ƙasa to su kara himma su kara kokari su kara eh, eh, taimakawa don sauran iyayen yanzu wanda a cikin wanda aka samu ba su ga yayansu ba su ma damuwansu karuwa zai yi ba wai raguwa ba saboda haka gwamnati ta kara himma ta kara kokari tunda ta yi haka din nan muna ganin za ta iya ta karasar da sauran kuma muna musu fatan alheri da karshe menene fatar ne ga al'umman garin Chibok baki ɗaya ganin cewa karkashin matsabar suke to al'umman garin Chibok ni ma ina taya su murna kuma ina ba da shawara mu ci gaba da addu'a don duk abubuwan da dan adam muka yi din nan addu'o'inmu da kuma kwazon yan tsaro jami'an tsaro da kuma gwamnati shine ya kawo mu ga wannan nasara saboda haka ni rokona a gare su shine su ci gaba da addu'a kuma su ci gaba da ba gwamnatin nan haɗin kai don a samu a ci gaba ko kuma a samu nasara a cikin abin da muka sa a gaba. mun gode kwarai da gaske.